ƙaunar ki cikin zuciya ki ban soyayya na zo ki ban ni falal farin cikin zuciya ta kai kaban soyayya kai ne kaban wani sabon dakan daga fitattun madaka doka shirin fina-finan Hausa. Wallahi laifin mom ne wallahi ba ni ba wallahi ba laifi na bane ba da Allah. Kana ganin ta firgice ta tsorata in dai ba wata manufa kake da shi ai ka kyale nan. Today's Life Nigeria Limited su ne suka dauki nauyin gabatar muku da wannan shiri mai kai. Fanan, fanan. Ba na tuhuwa a tsaye da ni. Idan aka tsaye da ni ina yin hukunci. Ka ya hukuri ka yafe mu. Fanan mu ne ne Fanan, fanan, fanan. ku miji da mata ne? Akwai matsala. Subhanallah matsalan me? Ta tabbata. Damn it! Ni zaki yaudara? Ni? Yaudara ni kake gaya mu kalman yaudara? Ka taɓa ganin inda aka taka ruwa aka ɗebi ruwa? Ba a shishige wa mace har asibar da kai a wurinta. Idan har ina raye ba wanda zai sake sake irin cikin wannan halin. Tun kai na sa gaba. lalle wannan abu ya wuce ma yadda yake a koda yaushe who is this guy i'm really sorry daraja kuɗi ɗaukaka babu abin da ba sa wucewa gaskiya akwai matsala ɗaukar nauyi mansura isa shiryawa muhammad ɗallansu kamar yadda addinin musulunci ya tanada wani kotu ta zartar da hukuncin cewa wannan shari'a za ta tattara ta gaba ke ɗaya ya mai girma mai shari'a zan faɗa gaskiya ne akan duniyar ta shaida irin halaccin da namiji ya yi wa mahaifiyata fanan ba da umarni shak isa alolo banati sabon ƙarfi. fanan fanan